Jama'a Assalamu alaikum za ku kalli labaran matashiya TV tare da ni Abubakar Murtala Ibrahim farko ga wasu daga cikin kanin labaran. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi Allah wadai da kisan mutanen da aka yi a babbar kasuwar Gorunyo ta jihar Sokoto. Gwamnatin jihar Bauchi ta ware naira miliyan bakwai domin yaƙi da sauro a wasu ƙananan hukumomi shida na jihar. 'yan sanda sun kama wani matashi mai shekaru 32 a duniya bisa zargin kashe mahaifinsa da adda rundunar tsaro ta kashe 'yan bindiga goma tare da kone maɓoyarsu a kaduna kanin labaran kenan sai ku biyo mu domin kallon cikakken labaran yau talata sha biyu ga watan Rabi'a awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina. Wanda ya daidai da sha tara ga watan Oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya ga cikakkun labaran. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi Allah wadai da harin da 'yan bindiga suka kai babbar kasuwar Goronyo ta jihar Sokoto. Ahmad Buhari ya nuna takaicinsa a bisa harin da aka kashe mutane masu yawa ranar Lahadi yayin da suke tsaka da cin kasuwa. A wata wasiƙa da mai magana da yawunsa Malam Garba Shehu ya fitar, Muhammad Buhari ya ce kwanaki kaɗan ya rage wa 'yan bindiga kuma saura kirs a kawo ƙarshen su a faɗin ƙasar. Ya ƙara da cewa gwamnatinsa ta ƙara ƙaimi wajen yaƙi da 'yan bindiga waɗanda suka addaba al'umma, a don haka ya buƙaci al'umma su kwantar da hankalinsu. buhari ya ce rundunar sojin najeriya na aiki tukuru wajen sauya dabarun yaƙi da 'yan bindiga waɗanda suka addabi ƙasar a halin yanzu ya ce a halin yanzu babu wata makoya da 'yan bindiga suke da ita kuma za su kawo su ta hanyar ninka hare-haren da ake kai musu a cikin dazuka gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal ya buƙaci rundunar soji ta sake salon yaƙi da 'yan bindiga a jiharsa gwamnan ya bayyana haka ne a yayin da babban hafsin sojin ƙasar najeriya faruk yahaya ya kai masa ziyara a fadar gwamnatin jihar da ke sokoto gwamna tambuwal ya ce harin da 'yan bindiga suka kai a kwanan nan ya kyautu ya sa rundunar sojan ta sauya salo wajen yaki da 'yan bindiga ya ƙara da cewa yana da kyau sauran jami'an tsaro da al'ummar gari su shigo domin bayar da gudunmawa yadda za a magance matsalar da ake fuskanta ta tsaro a jihar. sannan ya karfafi al'ummar jihar don ganin sun bayar da rahoto tare da nuna ƙin goyon bayan duk wani wanda ke taimakawa 'yan bindiga babban hafsin sojan ƙasan faruk yahaya ya yaba da irin ƙoƙarin gwamnan jihar sokoto tare da tabbatar da cewar rundunar sojin za ta ƙara ƙaimi don ganin an kawar da dukkanin 'yan bindiga a jihar kuma za su ci gaba da aiki da sauran jami'an tsaro domin tabbatar da nasarar abin da suka saka a gaba. Rundunar tsaron Najeriya sun kashe 'yan bindiga goma tare da ƙone sansaninsu a ƙaramar hukumar giwa ta jihar Kaduna. Hakan na kunshe cikin wata sanarwa da kwamishinan al'amuran tsaro a Kaduna Samuel Aruwan ya sanya wa hannu. Ya ce jami'an tsaro a Kaduna sun kashe 'yan bindiga goma sannan suka ƙone sansaninsu a kwanan, kwanan Bataru da ke Fantika a ƙaramar hukumar giwa ta jihar. haka kuma akwai da dama da suka samu rauni mai yawa a jikinsu daga cikin 'yan bindigan waɗanda suka tsere sannan kubutar da wani mutum wanda 'yan bindigan suka yi garkuwa da shi suka ajiye shi a sansaninsu gwamnan jihar kaduna malam nasiru el rufa'i ya jinjina wa jami'an tsaro a bisa nasarar da suka samu karamar hukumar giwa na daga cikin kananan hukumomin da 'yan bindiga suka addaba a jihar kaduna wanda aka wato wadda aka saka dokokin rufe layukan waya hana siyar da man fetur a jarka da sauran dokoki domin magance matsalar tsaro Masu kallon mu kada ku manta kuna kallon labaran matashiya TV za ku iya bayyana mana ra'ayinku a bisa labarai da shirye-shiryen da muke kawo muku ta hanyar kira aiko da sako ko kuma bamu labarin abin da ke faruwa a yankunan ku akan lamba 08096399266. Kuna da damar bibiyar mu a dukkanin kafafen sadarwar zamani kamar Facebook mujallar matashiya, Instagram mujallar matashiya da YouTube mujallar matashiya kamar yadda kuke kallon mu a halin yanzu. ko ku karanta labaran mu a yanar gizo matashiya.com labaran zai dora bayan mun karɓi wannan sako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa sunana ibrahim bala sunana abubakar mutula ibrahim sunana masauda abdullahi a madadin hukumar zaɓe ta ƙasa inec reshen jihar kano ina kira ga al'umma jihar kano musamman waɗanda ba su da katin zaɓe waɗanda suka haura shekaru goma sha takwas ko wanda yake da gyara akan canjin gari ko unguwa ta fara yin rijistar katin zaɓe na dindindin wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta fara yi a wannan lokaci wannan dama ce ga dukkanin 'yan jihar kano waɗanda shekarunsu ya kai goma sha takwas zuwa sama kuma ba su da rijistar rajistar katin zaɓe maza ya hanzarta domin mallakar nasa kai har ma da tsofaffi da masu bukata ta musamman suna da damar su je domin a yi musu rijistar katin zaɓe na dindindin ta hanyar mallakar katin zaben ka kamar da na mallaki nawa za ka zaɓi shugaban da kake so za kuma ka tura wakilin da kake so a wani salo na magance cinkoso tare da sauƙaƙa wa jama'a hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya INEC ta samar da manhaja musamman a yanar gizo wadda za ku shiga domin aika dukkanin bayanan da kuke bukata kana daga bisani ku ziyarci wurin da aka ware musamman domin karasa karbar ku a sauƙaƙe za ku iya ziyartar shafin kamar haka cbr.inecnigeria.org ko kuma cbr.inec.gov.ng da zarar kun aika bayananku za a baku ranar da za ku je wurin da aka ware mafi kusa domin karasa karɓar bayananku wanda za a fara a ranar 19 ga watan julai kowanne mutum za a bashi ranar da zai je a wurin da aka ware mafi kusa da shi idan ma baka samu damar aikawa a kafar intanet ba za ka iya ziyartar wajen mafi kusa da kai domin bayar da dukkanin bayananka yadda za ka mallaki katin zaɓenka na dindindin mallakar katin zaɓe shi zai baka damar gudanar da zaɓe a yayin zaɓe katin zaɓe na da matukar muhimmanci a gare mu wannan saƙo ne daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec reshen jihar kano gwamnatin jihar bauchi ta ware naira miliyan bakwai domin yaƙi da sauro a jihar wannan ne karo na biyu da gwamnatin ta yi yunkuri domin yaƙi da sauro don kashe sauro a wasu ɓangare na jihar Waɗanda aka ware na wannan lokaci za a magance matsalar sauro a ƙananan hukumomi shida na jihar daga cikin ƙananan hukumomin da za a yi amfani da kuɗaɗen don kashe sauran akwai ni ƙaramar hukumar ningi katagon bauchi das bisau da karamar hukumar jama'are babban darakta a hukumar muhalli ta jihar dr ibrahim kabir ya shaida cewa za su yi amfani da wani sinadari wanda zai kashe sauran ba tare da ya illata mutane dabbobi ko sauran halittu ba wannan wani mataki ne da gwamnatin ta ɗauka don yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro wadda ke yaduwa a sanadin cizon sauran gwamnan jihar borno babagana umar azulum ya sha alwashin kawo ƙarshen bangar siyasa a jihar gwamna zulum ya ce gwamnatinsa za ta hukunta masu ɗaukar nauyin 'yan bangar siyasa a jiharsa. a daidai lokacin da ake tsaka da ci gaba da ayyukan bangar siyasa a jihar tare da mayar da ita aikin yi gwamnan jihar ya ce gwamnatin sa ba za ta lamunci haka a jihar ba a wata sanarwa da mai magana da yayin gwamnan isa gusau ya fitar gwamna zulum ya gargaɗi 'yan bangar siyasa da su sauya tunani zuwa hanyar dogaro da kansu a yayin da yake jawabi yayin da wata kungiyar bangar siyasa ta kai masa ziyara gwamna zulum ya ce za a hukunta 'yan siyasa da ke daukar nauyin 'yan bangar sanarwar ta kara da cewa gwamnan borno ya samar da shirye-shirye daban-daban ta yadda matasa za su dogara da kansu maimakon shiga bangar siyasa Rundunar 'yan sandan jihar Gombe ta tabbatar da kama wani matashi mai shekaru 32 bisa zargin kashe mahaifinsa. al'amarin ya faru ne a ranar asabar a ƙauyen zangi da ke ƙaramar hukumar dukkuta jihar gombe an kama haruna buba da zargin kashe mahaifinsa sakamakon kyautar wata babbar gona da ya baiwa yayansa matashin ya hallaka mahaifin nasa ta hanyar saransa da adda a kai bayan nuna ƙin amincewa da kyautar gonar da ya yi wa ɗan uwan nasa bayan samun labarin haka 'yan sanda sun kama wanda ake zargi a gidan kallo da ke ƙauyen mai magana da yawun 'yan sandan jihar mallon buba ya tabbatar da faruwar lamarin har ma ya ƙara da cewa za su gurfanar da wanda ake zargi a gaban kotu da zarar sun kammala bincike a kansa duka duka da wannan labarin muka kawo ƙarshen labarin na wannan rana a daidai wannan lokaci a madadin kowa da kowa sunana abubakar mutla ibrahim nake cewa sai an jima'a